وسلم سيئتنا كافر لنا تفادي أنه قد كان نسي حقاك من الجمرة يا من تدوس تايا دغ جمرة التي تلي مسجد منا باتك أرشيكي با أستمزم الله سمينا منا أنا بالأمس قال يرمي التي تلي مسجد منا سيد ريدي في أن تقصد صلاة منا بالأمس يجي في تجيه بالحفاظ تدوس التي نسيها فإن ذلك يا سبتر وننت إنن إفتي يبردوه تقصد ما صلاة هو أتي متى تفرقوه ثم الجمرة الوسطى سيجي يجي في جمرة وسطى هذا أي جيرة جيفة لا يجي الوسط لا يا من تخر يا إنك أشير غير إن يجي في ولن توفي يجي في والسماء يرمي التي تلي المسجد منا بالأمس التي نسيها ثم الجمرة الوسطى ليومها Ah, ah, ko liyaumi zahibi saboda wunin ta wancan da ya wuce kula ya sake shi bil amsi bi saba'i thumma al-asaba ga ga wannan dole zai kai su bakwai tun a wancan ya ci kasu, to ai ka na gaba da su rushe da ba jera su ba to dole wannan ta gaban in yi jefe ta bakwai har mai ido ram ya yaumihi kaga dai ya sake jifan wurin sa sannan ya sake jifan wurin sa li anna alaihi bakiya tun da akwai saura min wakati yaumihi tun da akwai saura rana wa alaihi damu zai ba da jinai lilamsi kala fa in dakara ba da ma ga ba su in ya zama gaba ɗaya bai kuma ba har sai da rana ta faɗi min yau mai sani رمى الجمرة التي تلي مسجد منى بحصاة واحدة وهي التي كان نسيها tunda manta wancan abin da ya sa ya sake lokaci mahallin da da rike bai wuce bai ji masu sallah zai iya cin masa je ya gyara to amma wannan lokaci ya wuce sai ya biya guda ɗayan da bai jefa ba kana nasiha bi kansu wa ramal jamra ni الوسطى يجي في جمره النبوة بيو يعني الوسطى والأقبى بسبع سبعين لليوم الذي ترك فيه الحصاصة من الجمرة التي آه، تلي مسجد منها ولا يشد الرمية لليوم الذي بعده بدأ ساكي جيكم وانتم مرانا بسبب بايضا بايضا ainih tidak lam yakun zalika hatta gaba syautu in lana zalika gaba Eh, lam yakun dikirun ai tabina ne mun babu ne kira ba gare shi Abin nan, idan lam ya kun zikirun bai tuna ba, babu tunawa a cikin حتى غاب الشمس بيتنا وعليه يا وجب لليوم اليوم الذي ترك فيه بيت النظر من الجمرة التي تلي المسجد المسجد دم لكن وعليه الدم جميع يا زم دول كافل اليوم الذي ترك دون الجبل يبرع حصات فيه من الجمرة التي تلي المسجد wa illam yadhkuri hasasa idan kwata-kwata bai tuna dutsen nan ba alati fiya illa ba da rami yaumaini sai bayan jifan kwana biyu tuno da dutse dalika akhiru ayyami tashriki so ne karshen kwano mina fa zakara zalika da tuno wannan dutse kamala an tajiba shamsu هنا أعاد رمي لها جميع الحقائق التي نسيها هل أنا أمبركو كنا إيه، ساكي جوء نند إيمان تا وعاد رمي الجمرتين يساكي جيفا جمرو ريب الأبيو الوسطى التي باعدها والأقرباء وشتكي الأشين لذلك اليوم وعاد رمي يوم هيرانا بإثنى كما يساكي جيفا من هرانا bayan wa'incan الذي هو فيه لأن عليه بقية تندى ينادى صلى الله من وقت الرمي يومه ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما ومن ذكر كان شبرا أفاك شبرا نفر كنت ذي تولنا لأن وقت رميه قد مر مضى في الأيام أي kaddu bai ɗaya da gabanta shi ke tsaye jinyo ta wannan lamarin da ake sakewa fa shi ne ake tambayi halatta mutu yi wani aiki dole sai a san yadda za a yi kafin mutum ya je aikin hajji amma in ya je bai yi irin wannan karatu ba sai ilisanci malaman da suka sani duk da kasancewar malaman da ake turawa kuma kama da wani shi zama mutum shi da canza ya san eh aikin nan bai iya shi ba ya bayan tsayar da abin da ke da shi to sai ilizaki idi ya samu tawaga da malami a cikin suke kuma da wuyar da kake da Allah mala a kai mana to ga malaman gwamnati sai ce ga malamin da na gwamnati mu zo kai mana Allah zai biya kala daga kawai na'am